omo saboda wanke-wanke eh, eh. a da omo botan mu ma da sai da tsafta sabulu saba ga layin maza nan kun shigo layin maza layin huluna kai wace ce muharramarka daga nan har can tun daga a har wace ce ta dace ka magana wace shari'a ce ta baka ikon ka ji muryar wata duk nan fa ba daga ne mu da mata ne zagada zagada zindikin kato da kai Ki dalili da me za ka yi mana magana kai ba a haka ba mu haka an ce da tsohuwa ki zina bari